Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau juma’a, sha bakwai ga watan zulƙada, ƙajirar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku. Dede da sha bakwai ga watan Jun, شكرا تدبو بيود إشرون دبيو ونشيني كسنا إري دكسة إن دقايا دكتين دي رنجيا كسوسوا كراتو لتشاف الأذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدوككين سركي ميسا كيا الخير muna كتاب أذكار المسافر musafir littafin da ke magana dangane da zikirori da addu'o'i da kuma ladubba da shari'ar musulunci ta tsara wa matafiyi a duk lokacin da ya sa himman zai yi tafiya da san ya fara tafiyar da san lalurori da wasu al'amura za su bijiro mai a halin tafiyan da kuma idan ya isa inda ya nufa a wannan tafiya nashi ya zai kula da waɗannan ladubba da addu'o'i da kuma zikirori haka da lokacin da ya sa himman baro inda ya je wannan tafiyan tashi shin bukatan shi ta biya ko ko aka sun wannan da sanda zai kamo hanya har ya iso zuwa ga iyalan shi inda ya baro su da sauran al'amura baki ɗaya. idan yan uwa su manta ba muna ƙarƙashin babi na ɗari da sittin da takwas babu azkarihi ba da istikrari azmihi ala safar a inda malam ya bi yake karkasa mana bayanai dalla dalla daki daki yake ware in kaza ne ga abin da za a yi in ko kaza ne to kaza za a yi kun ga mu musulmi kamar yadda ne bayani a karatukanmu da su gabata al'umma ne waɗanda muke da tsari kuma muke da kan gado kuma al'umma ce mai gata da Allah maɗaukin sarki ya gatanta mana cikin alƙur'ani mai girma sannan annabi a cikin hadisan shi ya gatanta mana malaman musulunci tun da kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa suka tsayo wajen cikamakin wannan gatar da kuma inganta ta abin da yake wajibi a kanmu kaɗai a yau shine mai ƙoƙarin bi da kuma biyayyen abin da Allah maɗaukin sarki da manzon shi da malaman farko suka yi mana sharhin shi mu musulmi ba mu da abin da wani zai ware ya ce kaza ba za a yi magana kan shi ba tunda mu musulmi muna magana akan wuta da aljanna to ko idan abin arziki ne ba na tsammanin an taba abin arzikin da ya kai ga aljanna to malamai suna magana kan wuta suna magana kan aljanna abin tsiya kuma ba abin da aka taba yi a duniyan nan da ya kai wuta muna magana kan abin da ya shafi hanyoyin samar da shugaba da kuma shugabanci dole ne malamai su yi magana kan wannan wajibin su dole duk wani liman daga cikin limaman musulmi a birni yake ko a ƙauye yake wajibin shi ne ya magana dangane da abin da ya shafi makoman al'umman da yake masu limanci limamin juma'a ne ko ko limami ne na hamsu Salawa, shin limamin idi ne ko ko limami ne da zai jagoranci al'umman musulmi a lokacin roƙon ruwa ko kuma ku sufi kai bai laifi ba in yi maganan a lokacin da ake gudanar da sallan jama'iza so da al'umma suna da ƙishin ruwan wannan kuma suna son ya zama an tafi a bisa tsari mai kyau kuma tsari mai inganci magana kan siyasa har kullum abin da nake gaya wa mutane shine idan siyasan nan ƙazanta ne a cikinta ko ku bar mu ne magana a kanta don mu nuna wa mutane dattin mu bayyana masu ƙazantan mu nuna masu inda najasan yake domin su kula su kaffa kaffa kar ku manta a musulunci ana magana dangane da abin da ya shafi fitsari kashi jinin haila jinin al'ada ana magana kan janaba ana magana kan kaza kan kaza ba na tsammanin akwai datti da kazanta ko abin kyamar da ya kai waɗannan idan munin siyasa ya kai muni ana ganin bai kyautu saboda kirki da tsarki da nagarta da tsabtan malamai su yi magana kanta ba to ni dai na san babu abin da yake shirka ƙazanta ya kai shirka bala'i da musiba to malamai suna magana kan shirka lokacin da suke magana kan shirka in siyasan nan da tici to ko ita ne min babu aulasi magana a kanta in ko girman darajanta da kimanta da martabanta ne ake ganin matsayin malamai bai kamata su shiga ciki su magana a kai ba to ko malamai suna magana akan abin da ya fi ta daraja ya fi ta kima shine tauhidi a duniyar nan ba abin da Allah yake so kaman tauhidi ba abin da Allah yake ƙi kaman shirka ko malamai ne ke magana akan haka to ko a yau kamar yadda ne bayani a karatuttukan da muka yi a baya da kuma faɗakar wanda nake ƙoƙarin yi da sauran malamai maka da muke ƙoƙarin yi don mu farkar da al'umma daga baccin da suke da kuma rafkanan da suka yi ya zama wajibi mu tsayo don kan mu bari a raina mu ba mu san me muke yi ba duk mu ne akan waɗannan abubuwa suke faruwa ya kyautu mu tsaya mai maganan da ya kamata yanzu idan malamai a nasu ɓangaren sun zauna sun tattauna da waɗannan 'yan siyasa sun san bai kamata a ce su kaɗai ne za su zama da su ba ina lauyoyinmu ku zo mu zauna mai girma lauya tsakaninka da Allah menene matsalan mutanenmu da suke fuskantar shari'a da suna kulle a gidan yari a shekarar biyu uku wani goma ana shari'a an ji an aje mutum shi ba a yanke mai hukunci ba shi wannan ba to ya haƙƙin shi ne? to mai girma gwamna ko mai girma shugaban ƙasa ko mai girma sanata da sauransu in allah maɗaukin sarki ya kai ka zuwa gaggacin abin da kake nema wani tsari za ku yi wani canji za ku samar domin kare mutuncin waɗannan mutanen da ake toye masu haƙƙi haka kawai a kama mutum a kai shi wajen 'yan sanda a aje shi a kama mutum a je a kai shi wajen dss a aje shi sojoji su kama mutum su aje shi wai ana bincike ya shekaru a haka kuma ya fito a banza ba za a biya shi diyar komi na wannan toye mai haƙƙin da aka yi ba wani shi da kuke da shi akan wannan don a samar ma su waɗannan mutanen da ake toye masu haƙƙi haƙƙinsu dole sai an zauna da lauyoyi sai an zauna da alƙalai a yankinmu na arewa ba mu da lauyoyi ne musulmi ba mu da alƙale ne musulmi don mai malamai ba za su haɗa kai da waɗannan ya zama in an tashi zama suna da wakilci yadda za a yi magana kan waɗannan mutanen ba eh menene makoman waɗanda suke sel ɗin 'yan sanda me makoman waɗanda suke sel a hannun ndlea da sauran mutane dole a yi magana kan wannan ya kamata a tattauna a jin ne yake faruwa akwai waɗanda suke da ƙorafi kan wasu jami'ai waɗanda suke aikin hana fasakori da sauransu ya kamata a yi magana dangane da kare haƙƙin mutanen da ake zargin ana tauye masu haƙƙinsu ya kamata mu tattauna wannan eh ina waɗannan professors da suke jami'o'i don menene kuka je kuka tsibbace kanku a tsakanin itatuwa a gefe ya kamata duk lokacin da za a yi zama ya zama akwai wakilcin ku ku zo ku yi magana dangane da halin da ilimi yake ciki duk wannan matsalolin da ake ta surutu dangane da abin da ya shafi yajin aiki haƙoƙinku na albashi alawi alawinku ana magana dangane da kula da inganta harkan karatu da karantarwa ƙaro ilimin su kansu malaman ƙoƙarin inganta fahimtar su kansu ɗaliban in kuna da wakilci a wannan zaman da za a yi dole ne za ku fito da wannan ƙa'ida mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa mai girma gwamna ai akwai jami'o'i mallakan gwamnatin jihohi akwai jami'o'i na gwamnatin tarayya akwai kwalejojin ilimi a ƙarƙashin jihohi da gwamnatin tarayya to shin wani tsari ne kake da shi wajen inganta waɗannan wurare aji, inda shawarwari a bada inda ka za a yi bayanin abin da ya dace kuma ya inganta ya kamata a yi sun sun koma gefe suna hararar mutanen gari mutanen gari suna hararar su kuma ga matsala kwanci a cikinmu dole a zauna a tattauna tare da medical doctors samu wakilci a ciki domin mu san halin da asibitocinmu suke ciki shi muna da ƙwararrun likitoci likitocinmu da suke guduwa me yasa suke guduwa shin mutane suna da koke dangane da likitoci da ma'aikatan jinya wajen wulaƙanta marasa lafiya da waɗanda suke kula da jinyarsu ko ko waɗanda abubuwan ba sa faruwa ya za a kula da tsaftan wurin ya za a samar da abinci mai ingancin da za a rika saidawa da farashi mai rangwame da su waɗannan marasa lafiya ya za a samar da tallafin magani ga su waɗannan marasa lafiya yadda za a magance bin masallatai da tashoshi da sauransu da suke zuwa neman taimako da bara yadda za a biya kuɗin hoto ne kuɗin magani ne kuɗin gado ne kuɗin kaza ne dole sai an samar da likitoci a cikin wannan zaman su ne za su iya ba da bayanin waɗannan abubuwa ina injiniyoyi dole ya zama akwai wakilin injiniyoyi za ce injiniya ne ne in mashin ɗin shi ko motar shi suka gaza bai iya kwance noti don menene kai mai girma shugaban ƙasa Allah kai ka zuwa gaci ya za ku saman mana da kamfanoni da yaran mu in mun ga makarantar da su za su yi aikin a aikace wajen ƙere-ƙere aljanu ne a china da suke ƙere-ƙere ba a jami'o'i suke karatu suke yi ba ya aka masana'antunmu da masakunmu suka durƙushe dole sai magana kan waɗannan abubuwan sai ya gaya mana me zai mana me zai tsara mana amma ba za mu shiru haka kawai mu miƙa al'amarin jagoranci da shugabanci da samar da shugaba a hannun waɗanda ba su cancanta ba a waye gari ya ce mawaƙa ne za su gaya mana wanda za mu zama? me ƙur'ani ya faɗi game da mawaƙa ya kamata mu san me muke yi duk waɗannan masu tunani da hangen nesa da ilimi da gogewa da shekaru suna da ilimin addini da na zamani sun gaje sun ga yau su waɗannan ba za su iya gaya mana abin da za mu yi ba a duk unguwanni akwai a duk gundumomi akwai a kowace ƙaramar hukuma da jihohi akwai waɗannan don me su ba zauna su gaya mana ba amma sai a bar al'amarin jagoranci ga mutanen da suke zama a dandali zauna su zagi wanda suke so yabo wanda suke so an bar al'amari a hannun yara a social media suke waɗannan abubuwa na shiririta da haka ne wai za a zaɓi mana shugabanni don menene delegate delegate da muke da su wannan kwamiti na malamai da waɗannan ƙwararrun tun asali ba za su rika zama a a unguwanku akwai delegate unguwanku akwai delegate don mai delegate ɗin da ke ƙaramin hukumar zaria waɗannan malaman addini da limamai da masu wa'azi da ƙwararrun nan da muka ambata ba za a kira su a zaunar da su a gaya masu mu ya kai a jam'iyya kaza wani za ku zaɓa maro kawai abin da aka bashi shi zai da taminin wanda zai zaɓa a waye gari a zaɓo mana kowane irin tarka-tarka bayan da muka iya ya kamata musamman muke ciki bayan da za a yaron da zai yi ni gudu da mashin yana neman abin da zai ci a rabu da shi babu jagoranci ba za a nuna mai waye kamata ya zaɓa ba manomi ne wanda ya mugu yuni a gona zai fi tunanin waye kamata ya zaɓa dole ne sai akwai jagorancin wanda za su nuna mashi ba mu san me muke yi ba yanzu ga abin da yake faru a jihar Legas. ƙungiyar ƙasashen turai da hukuman zaɓe da wasu hukumomi masu zaman kansu sun gayyato mawaƙa ana harkar cashu a Legas. wai saboda faɗakar da waɗanda ake son su katin zaɓe su je su yi me tikitin shiga wajen wannan didiman nasu shine me sai kawo na katin zaɓe Legas ne kaɗai Najeriya Legas ne kaɗai take da haƙƙi a wajen hukumar zaɓe da su ƙasashen turan kina akwai lauje cikin naɗi kenan ya kamata akwai jihohi na 'yan iska a arewa su ma a je a masu dusko sannan akwai inda mutanen kirki suke masu mutunci a nemi menene suke son a yi sai a yi masu su ma duk wanda zai shiga ya nuna katin zaɓen shi ko kuma kwaɗaitar da su duk wanda ya zo ana katin zaɓe a wurin yana zuwa shi ma ya samu daman a yi shi ya kamata mu farka game da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba zai yi mummai da kanmu wawaye wasu na cin arzikin ƙasa ban da mu ba mun gano wannan da kyau ko ku kalli lokacin da aka raba trader money ku ga abin da yake faruwa babban mutum ne a najeriya nan yake bi kasuwa yake raba mutanen shi ina manyan mutanenmu su sun bi kasuwanni sun raba mutanensu eh me ke faruwa a wajejen addinansu wajen tallafa mutanen su su amfana mu kuma sai mai shuru mutanenmu kullum suna baya eh kamar yadda ne magana a baya an bar mutanenmu sai yankan kumba sai tura baro sai tallan agwaluma da yalo sai shushaina da tura barin trader da duk waɗannan abubuwan ne muke son mutanenmu su da iyalansu su iya zama su karantar da 'ya'yansu su ba su ilimi mai inganci kuma ce duk waɗannan abubuwa ya ba ruwanmu ya kamata malamai su ja baki su shuru a kan me za mu ja baki mu shuru kaka ƙara fangangano irin wannan na za ka ce mu ja baki mu shuru babu dalilin da zai sa mu ja baki mu shuru wajibi ne sai kowa ya shigo cikin wannan harka shi yasa a musulunci mutum ba zai taɓa yin ibada ba ibada mafi muhimmanci ita ce sallah face sai da jagorancin liman ya kamata mu samu limamai na ƙwarai. wanda ya jagorance mu wajen samar mana da shugabanni na kwarai kuma muna da lokaci akalla ba kasar ba kai abin da bai gaza wata takwas nan gaba wajen yin zaɓe ba za mu iya karaɗe ƙasan nan kaf unguwa bayan unguwa lungu bayan lungu muna da adadin matasan da za su yi mana wannan aikin ba sanyi ba zafi ba kaza wallahi sai mun je mun wayar da kan mutanenmu in muka gamsu wani za a zaɓa wallahi shi za mu ce a zaɓa ko muna da bayanan da za mu muna da awoyin da za mu bayyana muna da abubuwan da za mu nuna ma al'umma ba zai yiwu a ce tattalin arzikin ƙasa wasu ƴan tsirawu ne kaɗai suke cin moriyan shi ba ka qur'ani yace kar ya zama mawadata ne kaɗai suke bulayi a cikin shi sauran mutane kuma suna cikin matsala da matsatsi shi yasa malaman musulunci suka ce ana lura da masalihul ibad bukatun mutane ƙabla masal na albilad a lura da bukatun mutane kafin bukatan gari an gano wannan da kyau ko dole ne muna da sojoji da 'yan sanda da custom da immigration da ndla e da sauransu waɗanda suke ritaya mai matsalin gidan soja mai bukatan ƙanana da matsakaita da manyan sojoji wurin zama ne albashi ne alawi ne kayan aiki ne uniform ne menene menene sun sani za su faɗa a matsayinka na ɗan takarar shugaban ƙasa me za ka samu masu na inganta waɗannan abubuwan har kullum akwai reni da ke shiga tsakanin matasa da shugabanni matashi ya yi ni kallon fim yana ganin abu ya faru wanda bai ta karya karya ba zai ga motar 'yan sanda da sojoji sun zo sama da arba'in sama da hamsin an kawo agaji ko fim ne aka nuna don a nuna wannan ba haka yake faru a turai ba don me mu ba za mu mai da shi gaske a wajen mutanen mu ga an ce akwai suspect a wuri kaza helicopter sun fi goma sun ritsa wurin a ce divisional abin da na 'yan sanda a ce ba su da helicopter biyu ko uku ina kudin kasan yake motan kashe gobara kadai tana zame mutane fitina Allah ya raba mu da gobara amma ya kamata ya zama an samar da ita hankali kwanci mutanen mutanenmu suna cikin talauci suna cikin wahala kuma suna neman agaji da tallafin yanda ya kamata su fita daga halin ni su da suke ciki kuma ku sani mu ke kusa da su babu ran da za a yi sallah a nan baka ga dattiji ya leƙe ya ce bai da abin da zai ci da iyalan shi ba me yasa da je gidan shugaban karamar hukuma ba ko kansila bai san da zai gansu masallaci ya san Allah kaɗai ya san wanda ni din nan kullum ya an sallama man cikin makafi kutare talakawa dattawa mata maza wasa ne nan taimake su in ce ni dai ba wani mai kuɗi da ya taɓa kawo kuɗin zakka ya ce a aji in kun zo a baku kuma ni ban da albashi a ƙaramin hukuma ko jiha ko tarayya sannan babu wani ɗan siyasan da ya taɓa aji naira ɗaya ya ce in kun zo a baku sannan ba a gidauniya a masallaci na tara wannan dan a baku za ka yi haƙuri kuna kallon marayu da ake kashe iyayensu wasu a mutu a basu ba mai ɗaukan nauyinsu kaf in ban da shirin da ƙungiyar izala ta yi na tallafa ma waɗannan marayu to dole ne mu gaya ma duk wani ɗan takara da ya zo tun daga ɗan majalisa har dangane ya dogare zuwa ga shugaban ƙasa nawa ne gudunmuwan da aka rika warewa duk wata ba da shekara duk wata saboda harkar marayun nan saboda marayun nan kullum zai ci abinci marayun nan kullum zai rashin lafiya kuma akwai buƙatar rayuwa wai ba ma wannan ne duk waɗannan bayanan da nake maku ko kun ga da wannan katin zaben naku da haka za ku nemo wannan abu da haka za ku nemo shi wanda ya ce ba zai ba sai mu zo mu gaya muku wani ɗan takara na jam'iyya kaza shi ya ce ba zai yi ba saboda ka kakkuyi shi ko da ku kanin ubana ne ya karu ku sun wannan kuma ku mata kamar yadda muka yi a ɓangaren maza an fi ci da gumin kwaye in ana neman a yaudare ku sai ya ce ai an kawo magani yana nan asibitoci saboda masu juna biyu ku ba ku da aiki sai haihuwa kenan wanda ba ta da juna biyu ta banda ita yanzu wanda ta tsufa ta jinge ne haihuwa ita ina na ta sani. kuma dattawa waɗanda shekaru ya ja a cikinmu su nawa ne yawa ba za mu bari a saka mu da matasanmu cikin tsakanin wuya ba yara su gama makaranta iyayensu su kashe kuɗi maƙudai wajen su ga cewa sun sami ilimi su gama kuma babu abin yi ba za mu shiru kan wannan ba akwai dukiya ƙasar nan da Allah maɗaukin sarki zuba ta ko ku tsaya ku yi maganin yadda ya kamata a kashe ta a fuskan da ya dace kuma ya cancanta jama'a kuna gane waɗannan abubuwan da kyau ko yanzu titunanmu ya kamata mu san hanyar da za mu bojan alkinta su shugabanni wani mataki za a ɗauka a duk zaman za a fita duk wani titi da ya gitta wani gari ko ya gitta wani unguwa dole ya zamanta akwai elders da za a samu waɗanda za su sa ido ga masu fasa titi haka kawai zai ja ruwa zai ja kaza in babu goyon bayan hukuma cikin wannan abin zai zama elders ɗin nan ba za su iya gaya ma wani ji ba don wani zai iya miƙa ce ba uban da ya isa kuma ya tabbata ba uban da ya isa za a ce an je an zauna da hukuman da take kula da wannan abin ta ba da izinin a ji a fasa in an fasa an mai da shi yadda yake daga nan zai fara lalacewa daga nan an mai da ku baya dole sai an zauna da su an ji menene shirinsu da tsarinsu da alkawurkan da za su yi wajen gyara wutar lantarki hajji ake mana shiri zauna jama mun gano wannan da kyau ko dole sai mun san wannan wutar lantarki ya zo mana fitina nan nan nijar ka je ka ga yadda suke wanda kan su wutar lantarki an gudun su an faɗa magana sai a ce ai su suna biya ne me yasa mutanen mu ba sa biya kun ba sa abin yi ne ai ku ba sa abin yi ba ya kamata mu lura da waɗannan abubuwa mu sa ido a kansu shi yasa ki koma gida ki nemo katin zaben ki in ya ki je ki wani ki gaya ma 'ya'yanki da sai sai shekarun yin zaɓe kowa ya je su jira umarni an gano wannan da kyau ko kuma waɗannan bayanan in an je gidan biki ki miƙe ki yi su an je islamiyya ki yi an je gaisuwar mutuwa a yi ana bikin duniya ke ni kiyama an je gidan suna ana barka ana barka kuce to kafa amanta da maganar katin zaɓe kun san malam ya ce gafa wanda ya kamata a zaɓa saboda kaza da kaza da kaza wani kuma kar a kuskura a zaɓe saboda kaza saboda kaza jama'a muna fahimtar wannan da ku dole ne mu yaɗa waɗannan abubuwan su shiga birni da ƙauye duk waɗanda suke shiga ƙauyuka da'awa kuɗi waɗannan abubuwan ku tafi da su don ba za mu yi shiru a kawai kuma ina gaya ma kun ga katin zaɓe kuma ƙuri'an ku babu shekaran da zai amfani irin bana zaɓen da za a yi tun 2015 ƙuri'an talaka ke mai amfani wajen samar da shugaban don a ringizan zaɓe da murtsiyan zaɓe ya yi sauƙi yanzu aka zo 19 an ƙara ingantawa an gano wannan to ballantana kuma 2023 yanzu shi yasa abin da kuka zaɓa kuka yi abin da ya kamata kuma ya dace shi za a tabbatar muku ma ba zai yi mun fi kowa yawa a ƙasan nan ba mu musulmi mu mutanen arewa misali a ce kuma mu ne koma baya mu ne ke da cima zaune in an zo ana maganan jihohin da suka fi kowace jiha talauci sai a ce jihar arewa Jaha kaza jaha kaza jaha kaza adadin waɗanda ba sa zuwa makaranta mu ne adadin waɗanda suke yawan mutuwa yayin haihuwa mu ne cututtuka da ke samu na kwalara na kaza na kaza mu ne don ne ba za mu yi tsarin yadda za mu fita daga cikin waɗannan matsalolin ba sau da ni kuma wallahi ta hanyar zama da waɗannan 'yan takarar da kuma fitowa fili ba a ci amanansu an bayyana ba ta hanyar za a yi maganin waɗanda abubuwan Kun an zauna da su sai an fito an bayyana je gidajen rediyo a bayyana a bayyana a social media je gidan tv a bayyana a je kasa a bayyana su waɗannan abubuwan a bayani dalla dalla mun yi wa'azi a nti ne ko itn itn wanda malam sf abubakar ya gabatar ya yi maganganu na ilimi ya yi maganganu na dattako ya yi maganganu na hangen nesa wanda ya kamata a ce duk wani musulmi da ke afirka ya ji kuma ya rike wannan a matsayin abin da ya kamata ya kiyaye lokacin na ba da shawara muna da ma'aikatan gwamnati da suke ritaya manya su rike manyan mukamai akwai manyan mutane a masarauta akwai manyan mutane a jami'o'i don me za mu rika barin yara ne 'yan daban siyasa 'yan jagaliya suke harkan fitar mana da wai wanda ya zama mana shugaba waɗannan kamata ya fi manyan nan su gaya masu ga abin da ya kamata a yi maka mun yi shiru ko mun bari ko shi ke na mawaƙi ya buga ganga ya ce ga wanda ya cancanta dama shi mawaƙi abin da ma ba ma zai wasu ya faɗi an gano wannan ya faɗi abin da ya so a ba shi kuɗi yanzu mawaƙi ne zai kalli sarkin gari ya ce mashi gauran giwa ba gauran giwa ba ko gauran mutum ne daɗa ne amfanin gauru amma kalli a ce mai gauran giwa sai ji <clears throat> ya kalli shi ya ce mashi mugu da zan kalli sarkin gari ya ce mashi mugu sai a kamu ne amma ya ce mashi mugun madambaci a ɗauki kuɗi a bayan shi mawaƙi ne fanke wannan abubuwan suna faɗin abin da ba su aikata suna faɗin abin da ba a ba su ba ba ga suke yi ba su kwarzanta don abin da za su samu waɗannan ne za su gaya mana abin da ya kamace mu waɗannan ba mu hana su su sana'ar su ba sana'ar su ke amma kuma mu ma mu zo mai sana'ar su ana sauraron su da kunni ne mu kuma ana sauraron mu da zuciya ne dan in muka ce ga inda za a yi za a je a yi wannan abin kamar addini ka karu da san wannan don ba za mu taɓa barin a mana sakiyan da ba ruwa ba wallahi duk wanda zai sakaci da addininmu wanda zai sakaci da makomanmu na rayuwa wallahi sai mun karta mashi da ƙuri'unmu kuma haka ya kamata mu kar mu zama ba mu san me muke ba mu ku farka yan mu ku farka sarakuna 'yan boko waɗanda suke ma'aikatan gwamnati hatta 'yan siyasan kusan me kuke yi abubuwan da kuke fa muna kallon ku kuma wannan kara abin da kuke tunanin zai yi ku wala ba zai yi ba in kuna ganin kaman ba'a muke ko wasa muke ko Allah kai mu boda ai tsayin nasara sai za shi shiga kuma malamai yanzu maku shuru ne suna kallon ku suna kallon ku ku je duk cewa cewa na kuka sabe ku je ku yi ku je ku yi sai an fitar da me za a ma al'umma za ka ji ɗan takara ya ce yana da tsare-tsare yana da gudanar da mulki ko har ya gama cikin tsarin babu ajandan addini a ciki ko masu addinin ne suka zaɓe shi muna da buƙatar masallatan juma sai dai mai launcin nawa za ka gina mana da kuɗin ja ko kuɗin ƙasa ba ke da ai an ce a adalci rabin da aka ba kafiri kai allah ya tsine maka albarka ne ba mu ke karantar da kai adalci ba to bari ka ci tun da adalci za ka yi kai mai cewa za ka yi adalcin san da za ka yi mabubban ɗanka aure kayan mai yaran da aka haifa ji aure ok shi da wannan bai kai ba ko eh to can bautan Allah yake yi can bautan Allah yake yi je ka gina da kuɗin Allah kai malun lahiri wanda ya baku can kuma suna faɗin abin da zai rufto da sama ne ya rubta ƙasa ya kifar da za ta biya halatta a ba su mu in nasu ya zo ya kama ya ba su yin haka shi ne adalci mu ne gaya maka in ka je lahira Allah ya tambaye ka kace ni na faɗa ba shi ne ka zauna lafiya ba inda yake abokan Allah kaɗai za ka bayar annabi da ya zo yana gina masallaci yana gina addini a makka a madina babu yahudawa nawa ya ba su sai dai masu biya jiziya sa masa haraji su biya ba kana gaya mutane wai aika za ka ji za ka gaya ma Allah abin da za ka gaya mashi ranar gobe ka shirya abin da za ka faɗi ba ku gina addini na komi ba ba ku gina makarantun islamiyya na 'yan mata da samari ba ba ku gina islamiyya na matan aure ba ba ku gina ma masallaci asibiti shi ba ba ku samun ma masallaci hanyar da zai rike kanshi ya rike islamiyyan shi ya rike malamai inda kuɗi zai rika shigo mashi ba duk ba ku samu masu wannan ba a matsayin ku na shugabanni musulmi kun gama kun tafi addinin musulunci na kuka da ku sun an kira ku launcin ne gudu kuna bada abu dan riya kuna ma al'umma guri to za mu zo za mu bayanin siffofin shugaba wanda ya kamata ku zaɓa za ku ci sufofi ne ga sun nan birjik cikin ƙur'ani da hadisi sai wanda ya cika su kuna jin siffar shugaba kaza ba za a zaɓe shi ba ku kun san wani ɗan takara ne kawai ku ce ai ya bayyana to shi ke in ya ba ku duniya da abin da ke cikin ta ko to tun da addini ya ce bai halatta a zaɓe shi ba kuma ba za a zaɓe shi ba ko ɗan takarar su waye an gano wani da kyau ko ko ɗan takarar su waye don addininmu ne gaba ya kamata ku san wannan in za a waye gari waɗannan mutanen zo suna magana kan abin da ya shafe mu to sai mu ma mun yi magana kan abin da ya shafe su jama'ar annabi kuna gane wannan bayanin da nake muku eh sauran bayanai sai Allah madaukakin sarki ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu